a wata kai kai shagon da shi lallai bayya bayya bayya koma bayya na gaura na gagare da kowace kudu na gaura kada da kada magana هو الذي Kuma da kuma dan wani ka rike ka rike sayan hula da mafari ka ka ya ya wannan tabbai ya fitar da shi ko ba da horo a wuri na a yanzu a bara ka ba sai ta ka shirya mana kai kai kai kai kai kai kai wahala magana ta Allah bayya bayya bayya bayya bayya bayya ma biyu

a ce da rage ana

garkuwar canjo na nuna arewa mutuwa da ya tafa mutuwa da ya ce ya kallo mana wata abu da gaba ba wani labari ba wallahi na ga ne dari ne da ya tare ya arewa kuma koro mana wahala ba gari ka Allah garkuwa rodi garkuwa gaje wannan mai dakaya shi da wallahi da aika ba ba gidan da ya sai ya gaba wayo da Allah da baba bai auko yana kuka wayo da Allah da ina wasa soja wasa soja ya koma arewa wasa soja ya koma arewa ya kallo wannan da ba shi da Allah duk wanda zai biyu shi ne 我来。 Hey, I'm Nossa,